na ga wani na ice wanda irin wanda muke son mu samu don mu rinka buga shi ya yi sauti in lokacin sallah yayi kuma wanda ni gani da iccen maimakon ya sai sa min sai ya ce min a to afala to azin ala to azin nuna salati mi da mi zai hana ku kiran sallah ya kiran sallah ya sai ya faɗa miki da ake kiran sallah to fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil azani daga nan sai manzo Allah ya umarni da ayi kiran sallah ya umurta bilal ya umarci bilal ya yi kiran sallah to um bunga kiran sallah kenan ya zo ta hanyar mahalki ko kuma ba mahalkin annabi ba mahalkin sahabi to malakin wanda babu annabi ba yana zama shari'a yana zama ko amma kun ga lokacin da annabi yake don annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya tabbatar da wannan muhalkin har yace inna hala ru'ya haqq yace lalle wannan muhalki gaskiya ne to ashe inda ba zamanin rayuwar annabi bane sallallahu alaihi wasallama ba wani wanda zai yi mahalki mahalkin ne ya zan shari'a sai dai a auna mahalki ne a auna shi da mizani na shari'a gani ya shige abin nan da ya zo da shi shina da matsaya cikin shari'a to kaga sai wannan abin ya zan karbabbe in kuma aka sa shi cikin mizani na shari'a scale ya zan bai shiga ba to za a watsar da wannan mahalkin domin mahalki bai zuwa ya canza shari'a ba mahalikin wani wanda zai zo wanda <clears throat> ba ba annabi ba ya zan shari'a kuma annabci ya kare daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce la nabiyya ba'di ba wani annabi a baya gare shi kuma alkur'ani ya ce khatamun nabiyina khatamun nabiyina shine tikamaki da shi an ya annabta kun ga ashe yanzu daga lokacin da manzo Allah ya wafati to sai dai in kai mulki ai ma wata bushara a faranta mare da ganin wani abu ko ai ma wata ilhama cikin mulki da wani abu amma wanda ya shahe ka amma ba wanda za a sawa cikin shari'a a ce mun samu ƙarin bayani ga wata matsala ta shari'a wadda muke son eh, a walwale mana ba an gane wannan ko to har da wanga mulkin da wannan sahabi yayi bari ku ji bayanai yadda an kai har aka karbe shi ya an kai amfani da shi an kai kiran sallah wanda yake da wannan bugunawa wato na tuhufatul ahawazi um, zurkani da ba shahi na 260 daidai daga can ƙasa dara ta ƙasa malamin malam zurkani yace wa akhraja abu dawud wa tirmidhi abu dawud da tirmidhi sun fito da wannan hadisi wa qala hasanun sahihun kuma tirmidhi yace hadisi ne mai kyau wa ibn maja wa ibn huzaima ibn maja ma da ibn huzaimata sun rawaito shi wa ibn hibbana da dan hibbana wa sahahahu kuma sun inganta wannan hadisi da imamu na maliki ya kawo cikin muwadda na maholkin kiran sallah min hadisi muhammad ibn abdullah ibn zaid daga hadisin muhammad ibn abdullah dan zaid kun ga duk isnadi guda ne kenan qala shi dan wannan shi dan wannan na an ce an malikin an yi hayo da sa'id annahu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to nan ba ambaci abdullahi dan zaid din ba to amma can waɗancan riwaya waɗancan an ambaci abdullahi dan zaid din wanda ya mahalikin an gane ko da ne riwaya yace haddathani abi babana ya bani labari yace lamma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin naqusi ya amalu bihi lin nasi da mai ul salati lokacin da manzo Allah har ya bada umarni cewa a samo wato wani wani icce wanda an sassaka shi kamar dai ganga ganga kuma wanda za a samu ɗan ƙaramin ice a buge shi don shi sauti domin mutane su taru domin sallah to a wannan lokacin shi sahabin abdullahi dan zaid sai ce tsafa bi wa ana na'imun rajulun ina kwana wani ya zagaya gare ni ya biyo ta wurina ya hamilu na kusan wato yana ɗauke da wannan wato iccen wanda ake buga fiye da yi wato kamar daidai irin wannan da annabi ya ba da umarni ko ya kwaɗaitar a samu a yi amfani da shi to sai ga wani ya biyo da shi wajena fakultu ya abdallah na ce ya kai bawan Allah a tabi'un na kusa kana zai sa wani wannan abin kiɗin naka wannan iccen na kiɗawa Ƙala wa mata suna ubihi. sai wannan mutum ya ce a ah, to kai bawan Allah mi za kai da wanga ice fakultu na da bihi ila sala in ka sai sa min shi kiran sallah za mu yi da shi za mu buga shi don mutane su taru domin sallah Ƙala sai mutum ya ce masa habin afala a adulluka alama huwa khairun min zalika ko kana son in gwada maka in aza ka ga abin da ya yi wannan wanda ya yi buga icce ya yi a buge wannan icce ya yi sauti qultu bala sai ni ce eh ina so ƙala sai wannan mutum ne ya ce ashe mala'iki ne ya ce ta qulu allahu akbar fa zakarahu murabba'u takbir sai ya faɗa mai wannan kiran sallah murabba'i wanda za a ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabbara nawa kenan kabbara hudu shi at-tarbi'i murabba'ut takbiri bila tarji'i amma babu tarji'i ya an ce ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ba mai mai tanan za a wuce dai za a yi kun san ya yi tarbi'i ba a tarji'i eh shi ko kiran sallan da ake yin tarji'i kabbara biyu da ake to kun ga kiran sallah yana da riwaya biyu riwayar tarbi'i ba tarji'i riwayar wato tarji'i babu tarbi'i an gane ko to wannan shine ga kiran sallah da muka amfani da shi yanzu ladanan mu suke amfani da shi daga mahalki ne na sahabi shi ko wancan wanda ake tarji'i shi ko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci makka ya bude makka sai ya ga wani mutum wani sahabi cikin mutanen makka mutum na mai murya in ya kyalla murya sai tana zuwa nesa sai ce kai lalle ya kamata a koya ma kiran sallah dan ka zalla danin makka sai koya mai kiran sallah ya zalla danin makka an dade zuriya ta Allah da nan masallacin makka eh to kun ji ruwaya guda biyu ko to wancan wancan wanda adda tarji'i wanda shi annabi ya koya ma wannan sahabin a makka shi na mun ka iske ladannan mu suna yi a kasar nan tamu gaba daya kuma shi ne aka karantar a cikin littafin malikiya an gane ko to kowane wahayi na kowane wahayi ne amma guda kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam guda kuma ta hanyar sahabi ya yi mahalki annabi ya tabbatar an gane ku? ta kala sun masta a ni gairu idin wato bayan wannan mutumin ya gwada min wanda aka kiran sallah sai ya ja baya da inda ne kaɗan faƙala ta ƙulu ya zaƙunta ilin salati fa zakar la ikama kuma sai ya ce mato in ka tashi za a kadda sallah za a yi ikama kuma ga wanda aka ikama sai ya faɗa mai ikama mufradatan ita iqama ya hada mai ita guda guda guda guda wasanna kada kamata salati amma ya ce kada kamata salati so bi cikin wannan muhalli an gane ko don haka iqama ya koya mai kiran sallah mai tarbi'i wani hudu babu tarji'i sannan ya koya mai ikama kuma mufrada wato Allahu akbar Allahu akbar su da aka yin biyu sai kada kamata salatu amma sauran abubuwa duk guda guda ake an gane ko ma asbahatu yace lokacin da ne waye safiya to rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa bi ma ra'aytu sai na bashi labarin abin da gani cikin mulki fa qala inna hala ru'ya haqq insha Allah sai manzon Allah ya ce lalle mulkin ka mulkin gaskiya ne sha Allah faƙun ma'a bilalin ya ce amma tashi ka tsaya kai da bilalin fa'alki alaihi mara aita kai mai ilka'i kai mai talƙinin abin nan da ka gani falwi a zimbihi domin ya yi kiran sallah da wanda ya mawalki daban wanda an ce ya kiran sallah ba. me yasa an ka ce bilal ya kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa innahu an damin ka sautin yahi ka sauti mai amo ya fi ka sauti bilal ya yi ka sauti mai amo mai kwari mai zuwa nesa saboda haka shi wannan da ya mahalkin ya samu darajar yin mahalki ya ga mala'iki har ya faɗa mai wanda ake kiran sallah amma shi ko bilal saboda Allah ya mai baiwa da murya shi ko shi Allah ya ba wannan matsayi na zama ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qumtu ma bilalin sahabbai suna da biyayya cikakka ba wata turjiya cewa to ai hakke na ni ne nemi mulki a bari in yi kiran sallah ya bi umarnin manzon Allah kai tsaye sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya ta da bilalin faja'altu ulkihi alaihi sai na dora jefa mai kalmomin kiran sallah wannan nijja wa ya bi shi ko yana kiran sallah da shi kala mai ruwaya yace fa sami'a bi zalika umar ibn al-khattab wa huwa fi baiti da bilal yayi kiran sallah sayyidina umar yana cikin gida ne sai ji an yi kiran sallah an kwala kiran sallah to fasaraja ya juro ya da'ahu sai ya fito ba tare da ma kimtsa sosai ba kina jaye da mayahi ne kun ga mayahi ya yafa shi ma ya zama badan lokaci ya ratayo shi yana jan kasa ya zo ya gami ke faruwa wanga kiran sallah da an kai sai ya zo ya kula yana cewa wallazi ba asaka bil haqqi ya rasulullah laqad ra'aytu mithla ma ra'a ya ce wallahi ni ma na ga wanga abin wanga mahalkin ga da abdullahi dan zai da ni ma na ga na ga wanga kiran sallah din fa qala sallallahu alaihi wa sallama falillahi alhamd sai manzo Allah ya ce to alhamdulillah alhamdulillah intaha lafzu abi dawud wannan shine lafzan abi dawud wa huwa ka sharhi lil mursal muwatta kun ga wanga ya zan sharhi ga wancan hadisi na muwatta wa naqala ibnu huzaimata an Muhammad ibn Yahya az-Zuhali bi zalim wa lamin anna hadhihi at-tariqa asahhu turki wato wani da ake ce ma Ibn Huzaima ya rawaito cewa wannan isnadin shi yake karhi wanga isnadin da wadanga malamai suka rawaito ya hina muwadda karhi amma hadisin muwadda shi ma mai karhi ne Asafu an kace ya an ce akwai kun ga akwai sahihun ko akwai asahu don haka a fahimci ismu tafdili ismu tabdil yana nuna wanga na kware na wanga na kware na wanga sa ingantacce ne wanga ingantacce ne amma guda ya tsere ma guda inganci kamar yanzu an ga ce fulano a kabar min fulani wane ya yi wane girma to wa ba mai girma ba cikin su kun ga kowa mai girma ne to shi ya ismu ya yadullu ala anna amrayni ishtaraka fi sifatin wa kana ahaduhuma afalalu min al wato sun yi tarayya ga wata siffa su biyu amma guda ya tsere ma guda ga wannan siffa. daɗa kaɗan na ya tsere mai ko da yawa dai guda dai ya tsere ma guda shi a ismu tabdil wa shahiduhu hadisu abdurrazzak an ma'amar an zuhuri an sa'id al mursala ba ko wani hadisi mai shaida ga wannan wato riwaya ta su ibn huzaima wa minhum man wasalahu an sa'idin an sa'idin ana abdullahi da zaidin wal mursalu a qawa isnadin amma wannan wanda an mursal din wato ya hi karhin isnadi wala ahmad an mu'az ibn jabal imam ahmad ya yi riwaya daga mu'az dan jabal anna abdullahi ibn zaid cewa abdullahi dan zaid wancan da aka ambata kala ya ce ya rasulullah inni ra'aytu fi ma yaran na'im na'imu halki ina abinda mai mai kwana ke gani walau qultu inni lam akun na'iman la sadaqatu kuma mulkin nan ne kamar halki nake lokacin da nake ga wannan abin amma dai cikin dare na cikin kwana ko na ce ba kwana nake ba da na yi gaskiya ganin nake kamar halki nake abin ra'aytu shakhsan alayhi sawbani rani na ga wani mutum kina saye da sutura guda biyu dan ya haki dan ya haki fasta qiblata sai ya fuskanci alqibla fa qala sai ya ce Allahu akbar fa zakara al-hadith shine aka ambaci wannan hadisi har zuwa ƙarshe wa inda abi dawud fi hadisi abi umair ibn anas an umumati min al-ansar wani da aka ce ma wato abu dawud ya rawaito daga abi umair shi abu umair dan anas ne to ya karbo hadisin ana umumati daga wata ammasa wato mace ko an ce umuma ana yana ɗaukan maza yana ɗaukan mata wato ammomi ya muke fassara su don da hausa baffofi muna jam'in ammi na nan ga eh? amma an yi jam'in kawo kawo kawunninsa inda kawunnai na wanda ya shafi wajen uwa sai a ce kawunnai ko to in ya zan ƙannan uba da yannan uba ya za mu yi su da hausa sai kun ƙara mini hausa don mu ba wuce baffofi baffa nan ba mu amfani da wannan hausa sai mu abinda ɗaya mun ka ɗoka ƙanan uba da wa uba babanni kawai suka ci babanninsa amma mutanen gaba suna ci baffanninsa baffanninsa to amma ba ko hausa ta gare mu to amma dai abinda ake so a fahimci wannan yan ce umuwa to bafannin nan su ne ake ne oyayen nan wato kannan uba da yannan uba to gare su ya ruwaito wannan hadisi wa kana umar qadara ahu qabla zalika cewa sayyidina umar shi ma yayi muhalki ya ga kiran sallah kami abdullahi dan zaid ya gani gane ko Baka ta mahu 20 yawma sai boye kwana 20 bai hodi ba thumma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sannan da baya hada mu manzo Allah fa qala lahu sallallahu alaihi wasallama ma mana aka anta kubira to me hana ka faɗa mini eh wato lokacin da sayyidina Umar ya ji an yi kiran sallah ya zo to yayin muhalkin shi bai haɗi ba to da ya zo ya ce manzo Allah ai wanga abin ni na gan shi cikin muhalki na ni ma na gane tun kwana 20 da sun ka wuce amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni da baka faɗa min ba fa qala sabaqani sabaka ni abdullahi ibn zaid ce to abdullahi dan zaid ya rige ni fasta hayatu dan haka sai na ji kunya wa zahiruhu yu'aridu ma qalu qala al-hafiz wa la mukhalafata li'annahu yahmil ala annahu wannan wai sayyidina umar a ce ya ganshi kwana 20 bai hadi ba kamar ya saba ma wantan hadisi da muka kanta ta ya shi cikin gida da sauri shina jan mayahi ne kamar hadisan sun saba ma juna aka ce a'a ba saba ma juna ba wala mukhalafata لأنه يحمل على أنه لم يخبر بذلك عقب إخبار عبد الله بن زيد yana yiwa bai faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba lokacin da wato Abdullahi dan Zaid ya faɗi bal mutarahiya anhu duk da ya ji mahalkin da ya taho bai haɗi ba sai bayan wasu kwanaki sannan ya haɗi fa qawluhu ma manaka an tukhbirani ai ake ba ikbara Abdullahi ni da baka faɗa min ba lokacin da Abdullahi dan Zaid ya faɗa min fa ta zara bil istiha sai ce to kunya ne jiya fa dalla ala annahu lam yukhbiru ala al fawri wannan ya nuna dai sayyidina Umar bai faɗi mahalki ne daga gaugawa ba sai da ya ki an gane ko to a gaba an ƙara wani bayani cewa waƙe sata umar ja'ad fi ba'di durqi wato ita kissa sayyidina umar na cewa ya yi maholki na kiran sallah to ta zo cikin wasu hanyoyin hadisin wa fi haris ibn abi usama bi sanadin wahin, an kusayr al-khudri qala wato wata riwaya ta ce awwalu ma azana bi salati jibril fi sama'id dunya wata riwaya tana cewa wanda ya fara kiran sallah mala'ika jibril yayi kiran sallah saman sama ta harko. fasame ahu umar sai umar ya ji Allah ya yi mai buɗi har ya ji wannan kiran sallah wanda shi mala'ika jibril ya yi wa Bilalun, sannan Bilalun ma ya jiya. fasa baka umar bilalan sai bilal sai sai na umar ya riga bilal fa aka baran nabiya sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa manzon Allah thumma jaa bilalun fa qala lahu sai bilal ya taho wato ya faɗa manzo Allah ya ce ya rasulullahi na yi maulikin kiran sallah ko na ji sautin kiran sallah sama sai ya ce sabaka ka biha umar umar ya riga ka to wannan an ce shi ma akwai iskali gare eh qala wa qad ishtarkala isbatu hukm al-azani wato wasu na ganin mushkila ga tabbatar da hukuncin kiran sallah bai ruwaya abdullahi ibn zaid saboda maulikin abdullahi dan zaid la'anna ruwa ya al-anbiya la yanbani alaiha hukumin shar'i saboda wato mawalkin waɗanda ba annabawa ba ba a gina hukuncin shari'a a kan shi wannan mutane ai kowa ya da wannan ko akwai mai jayayya a wajen malamai babu jayayya akan wannan duk wanda an kawa wata ilhama ko fuyulatu ko kuma an kame fatahi to wannan fatahin ko manamatu din nan duk wanda dai abin ya zo bai zama shari'a an gane ko ba zama shari'a saboda haka shari'a tana nan abinda Allah ya saukar ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan to duk abinda bai shiga ba kame a cika din nan to waje yake duk abinda bai shiga ba wannan lokacin to waje yake ko sai an ce abu ya cika yana buƙatar ƙari yanzu an ka ce ga ga galama an cika har ya kai cike yana zo an zuba wani abu yana samun wani zama ko kuma an cika ƙwarya da hura ko da nono ta kai ga baki ta bace to yana an ka zo an ka ce a zuba wani nono yana da wurin zama ko wata hura bai da wurin zama to saboda haka wanda duk zai zo da wani abu cikin addini ta hanyar mawalki to ya shiga taitayi ne ba ya da wurin zama ba ya da wurin zama wa ujiba bi ihtimali muqaranatil wahyi li zalika ba haka wasu suka ce to nan akwai bambanci domin shi mawalkin Abdullahi dan Zaid yayi na ne da wahayi aw li annahu sallallahu alaihi wasallama ko kuma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amara yayi umarni, bai muku ruuya ya yi hukunci da wannan mawalki liyan zura don ya gani aya kiro ala zalika amla za a tabbatar da shi akan wannan mawalkin ko kuma da ba za a ce ya bar shi kun ji abin da wasu ka faɗi ko kamar ko dai da wahayi na dama an ba annabi umarnin wahayi cewa a yi kiran sallah sai wannan sahabi ya ga mahalki ya yi mahalki na kiran sallah kaga an samu ga wahayi ga mawalki ko ga wahayi ga mawarki kuma wasu suka ce ai yana yiwa shi annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan sahabi ya mawarki sai ya karbi wannan mawarkin ya bada umarni a yi kiran sallah domin ya saurari ko wahayi zai zo a tabbatar da shi ko ko wahayi zai ce a bari wala ya malam mara a na zama ha ya gudu duhul wasu wasu musamman ma manzo Allah ya ga wannan lafzin na kiran sallah wato tsare yake kuma tsari ne wanda yana da wuya a ce wasawasi ya shigo ciki a ce daga shedan na wannan abin ki bai ba wa hadha yanbani alal qawli bi jawaz istihadi fil ahkam huwa al mansur fil usul domin ai malaman usul suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wahayin da aka yi mai shi ma yana istihadi ah to ana hana manzo Allah ya istihadi a ba sauran al'umma dama su yi istihadi yanzu sauran malamai in sun kai matsayin istihadi suna yin istihadi ko kamar su irin su imamu na malik suna istihadi su imamu abu hanima da ma Allah wal ma in Allah ya sa ya kai ina yin istihadi an baya dama to ana hana manzo Allah yin istihadi eh ba haka ba a hana mai kuma cewa la duku anil hawa to a istihadi ba hawa ba ne an ce layan ta ƙwa'an hawa in huwa illa wahayi yuha to bai kore manzo Allah ya istihadi dan abinda aka kore manzo Allah shi magana bisa ga son rai to istihadi ko abinda Allah ya haska kamai ne abinda Allah ya yada mai ga zuciya sai ya istihadin wasu kuma na ce a ah, manzo Allah ai bai istihadi komai wahayi ne wa hadha bani yace wayu ayyidul awwala ma rawaha abdurrazzaq wa abu dawud fil marasi to abin da zai nuna cewa akwai wahayi wancan ra'ayi na farko na cewa bayan mulkin na akwai wahayi tare da shi to akwai shaida akan haka akwai wani hadisi da Abu Dawud ya rawaito mursal an Ubayd ibn Umayr wato daga Ubayd dan Umayr ahadu kibarit tabi'ina ɗaya daga cikin mai-mayan tabi'ai anna Umar cewa lalle sayyidina Umar Lammara al'azana lokacin da ya mulkin kiran sallah ja'a ya taho da ya kubira bihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama dan ya sanar da manzon Allah ya bashi labari fa da wahaya sai ko da ya zo sai ya samu wahayi kadawara da bizalika zo da kiran sallah kun ga da zo sai iske ai wahayi ma ya sauka da wannan kiran sallah famara ra'ahu illa azanu bilalin. ba abin da ya tsoratar da shi ko ya bashi Eh, ya ƙayatar da shi sai kiran sallar bilal faƙala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi zalikal wahyi wato shine sai annabi ya ce wahayi ya riga ka da wannan sabaka ka biha bilal sai manzo Allah ya ce mai ka bi zalikal wahyi kun ga manzo Allah ya ambaci ya kiran sallah da wahayi ya zo kenan kun ga akwai karfafa cewa ba muhalki ɗaya na ba duk da cewa ko da muhalkin na shi ma yana da wajahi yana da huska a karbe shi a sahu min ma hakar dawudi an ibn Ya ce wannan ya yi inganci ya da hadisin da dawudi ya ruwaito daga dan ishaqa anna jibrila cewa jibrila alaihi salam atan nabiyya ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bil azani da kiran sallah qabla an yukhbirahu Abdullahi ibn zaid wa umar bi samaniyati ayami kun ga wata riwaya ce cewa wai ai shi manzo Allah ai mai wahayi na kiran sallah sai a kiran sallah ga wanda aka yi kwana takwas kamin waɗannan sahabban Abdullahi dan Zaid da Sayyidina Umar kamin su yi malakin wannan kiran sallah to a riwaya ce amma waccan ta hita inganci waja'ad ahadisu tadullu ala anna al-adhana shari'a bi makkah kai wasu hadisai ma sun zo suna nuna cewa ai an shar'anta kiran sallah ne a makka kabla al-hijrati kamin hijira an gane ko min hali tabarani akwai hadisin da tabarani ya ruwaito an ibn umar daga dan umar kala ya ce lamma usriya bin nabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya mi iraji kenan aw hallahu ilaihi al-azana Allah ya mai wahayin kiran sallah fa nazala bihi sai ya sauko da kiran sallan nan fa'allamahu bilalan ya koya ma Bilalishi. shi kun ga barani ya roito wannan kenan wannan ya tana nuna kiran sallah tun eh, annabi na makka lokacin da bai hijira ba wannan wahayin ya sauko to amma ya an kai ba fara ba ba fara kiran sallah a makka ba sai madina ko madina sai bayan da wannan sahabin ya yi mahalki والله اعلم وفي اسناده طلحه بن زيد وهو متروك تو to cikin isnadin hadisin akwai wanda an mataruki ba aiki da hadisin sa walid qutni an anas anna jibrila to imamu darqutni yayi riwaya daga anas anna jibrila cewa lalle jibrila alaihi salam amara annabi sallallahu alaihi sallama bil adhan ya umurci manzon Allah da yin kiran sallah hina furidatis salah lokacin da aka wajabta sallah kun ga kenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yana makka kenan wa isnaduhu da'ifun aidin shi ma isnadin sa mai rauni ne wa limn mardawaihi an aisha ta marfu'a ibn mardawai babban malamin hadisi ne ya yi ruwaya daga hadisin aisha har ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lamma usriya bi lokacin da an kai isra'i da ni azzana jibrilu wato jibrilu yayi kiran sallah fazannatil mala'ikatu sai mala'iku sun kai zaton annahu yusalli bihim ta shi jibril shi zai ba su sallah bayan ya kiran sallah fa ni sai jibril ya gabatar da ni yace kai alliman fa sallaitu sai ni ba su sallah kun san cikin kissar Isra'i da Mi'raji an ce annabi ya yi sallah ya yi limanci ga mala'iku cikin samaniya eh to kun je har da kiran sallah wai wannan lokacin eh, Bilal wa fihi man la yu'rafu amma cikin isnadin akwai majahuli wanda ba a san ko ne na ba an wani an wani an wani an habar na ba cikin wayannan isnadin akwai wanda ba a san shi ba to kun ga akwai matsala ko walil bazzari wa gairihi ana ali sannan imamul bazzar ba shi ɗaya ba da wasu malaman hadisi sun ruwaito daga sayyidina ali karramallahu wajhahu lamma arada Allah an yu'allima rasulahu al-azana lokacin da manzo Allah ya nuhi wato lokacin da Allah ya so ya koya wa manzon Allah kiran sallah atahu jibrilu bil buraki sai jibrilu ya zo mai da buraka kun san buraka an ce wata dabba ce bata kai doki ba amma ta wuce jaki ko ta hi jaki tsayi amma bata kai ga ga doki ba to wannan abin hawa din ban sani ba ko an taba amfani da shi argungu eh Eh, to wadda buraka ce buraka ce wadda an ce saboda saurin tahiyarta in ta ɗauki ƙafarta bakin ganinta ta kaza ƙafarta can ta san ko kai yanzu ganinka ai kana ganin kilomita mil guda ko kilomita guda ko eh? kila ma har mil biyu ko ƴan hanya miƙe take kila mutum na ganin abin da an mil biyu to to kaga jefa ƙaha ta mil biyu kenan akalla to fara kibaha sai manzo Allah ya hau buraka wa fi cikin wannan hadisin iz kharaja malakun sai wani mala'iki ya hito min hijabi daga shamaki da ba a gani ne sai hito ya bullo ga hili fa sai ya ce Allahu akbar sai ya kiran sallah Wafi fi akhirih a ƙarshen kiran sallah fa akhadha almalaku bi yadihi sai manzo Allah Eh, sai mala'ikin ya kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya kira sallah fa amma bi ahli samai sai manzo Allah ya limanci ga al'ummar samaniya wanda to mala'iku da asama wa fi isnadihi ziyad ibn al-munzir abul jarudi wa huwa mataruku aidan shi ma wanga mataruki ne don haka hadisin akwai matsala wai mutuna ala taqdiri sahhati to in muka kaddara ingancin wannan hadisin wato hadisan cewa kiran sallah wahayi ne an yi humala ala ta'addudul isra'i ina yiwa isra'in ba so guda bane manzo Allah ya isra'i so bi ko so uku ko da haka nan fa yakunu waqa zalika bil madina sai ya zan nan ya taba yin wani isra'i a garin madina don kiran sallah a garin madina na anka wato anka shar'anta shi wa qaulul qurtubi la yalzamu min kaunihi sami'ahu lailatul isra'i amma shi imamul qurtubi ya ce ba dole na fa a ce manzo Allah ya ji kiran sallah cikin daren Isra'i ba an ya kuna mashru'an ya za in ya ji shi ma daren kiran sallah ya zama mashru'i fi haqqihi ga haƙƙinsa da qawlihi awwalihi lamma arada Allah an yu'allima rasulahu al-azana wa kaza qawlul muhibbu at-tabari shi ma wani malami da ake ce ma al-muhibbu at-tabari ya ce ya hamila azan lailatul isra'i al-azan al-lugawi wato yana yiwa kiran sallar da jibril yayi a daren Isra'i har manzo Allah ya limanci sallallahu alaihi wasallama ba kiran sallar gana da mun ka sani ba wato shelata kawai wa huwa ilamu shelace cewa lokacin sallah ya yace shi ma fihi nazarun aidan li tasrihi bi sifatihi al mashru'a fihi wal haqu yace kai bari ga muku gaskiya annahu la yasihu shay'un min hadhihi al ahadith wannan hadisan duk ba abin da inganta cikin su wa qad jazama ibn al munzir bi annahu sallallahu alaihi wasallama ibn al-munzir ya kawo bayani jazaman ba tare da shakka ba yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yusalli bila azanin ya kasance yana yin sallah ba da kira ba منذ salatu bi Makka. tun lokacin da an kafarlanta sallah a makka ila an hajara har zuwa lokacin da ya hijira ila madinati zuwa birnin madina ila an at tashawuru kai har zuwa lokacin da an ka yanke shawara akai shawara fi zalika wato a cikin mina na za a yi a sanar da mutane sallah a aka ce a samu wani yace da za a buga da dan uwa ne don su yi sauti kama fi hadisi na umar fi hadisi abdullahi ibn zaid sannan kuma da wannan bayani da yazo zo cikin hadisi abdullahi dan zaid wa min alwahi aidan yana cikin abu mai rauni mal ibn shahin abinda babban malami ibn shahin ya ruwaito an zayad an zayad munzir daga zayad dan munzir yace haddathani al-ala malam ala ya hada mai hadisi kala yace qultu li ibn al-hanafiya nace ma ibn al-hanafiya shi ibn al-hanafiya cikin iyalin sayyidina ali ne ana ce muhammadu ibn al-hanafiya eh to yace kunna na ta haddasa? yace babban malami na shi ma kunna na ta haddasa mun kasance muna zance annal azana ru'ya ra'aha rajul min al-ansari cewa kiran sallah maholki na da wani sahabi yayi fafaza sai ya zabura ya tashi wa qala amittum ila ahsani dinikum fa za'amtum annahu kana ru'ya yace ah yanzu ya za ku zo ga babban al'amari cikin addinin ku fa za'amtum kuriya annahu kana ru'ya eh ku ce muhalki ne haza wallahi albadil yace kai wannan banna ne kun ji abin da shi malam ibnu al-hanafiya yace ko wala kenan yana kore muhalki yazo ta hanyar wato kiran sallah ya zo ta hanyar mawaliki a ta hanyar wahayi ya yazo walakin na rasulallah sallallahu alaihi wasallama lamma urija bihi sai ce lokacin da manzo Allah wato yayi mi iraji intaha ila makanin min samai ya tuke zuwa ga wani wuri cikin sama wa kafa lokacin da ya kai sai ya tsaya wa ba asallahu malakan sai Allah ya aiko ne mala'iki ma ra'ahu ahadun fis sama'i ba wanda ya taba ganin wannan mala'in mala'ikin cikin sama kaula zalika al mai kame wannan lokacin kenan mala'iki boye yake cikin hijabi fa allamahu al'aza adha nan na ya fara bayyana ya koya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallah fa hi kama ra'aita ziyad ibn al-munzir to shi ma wannan hadisin mataruki ne da haka wannan magana bata tabbata ba wa qadar sarah al-hafiz az-zahabi malam zahabi yayi bayani karara da anna hadha ba da kai wannan magana da aka rawaito daga ibn al-hanafiya ba ta ciya ce قال الحافظ وقد حاول السهيل الجمع فتكلف وتأسف والأخذ بما صح ولا yace to kai wani malami da ake cewa Imam Suhaili yayi kokari ya tattara waɗannan hadisan na magana muhallikin nan da sauransu da magana wahayi yace amma ya matsa ma kai ne ya dora ma kai ne nauyi wanda bai iya doka yace kai komai a hita batun sa a dawo dai ga riwaya me riwaya ta tabbata akai ne shin riwaya ta tabbata akan cewa sahabi abdullahi dan zaidu yayi kiran yayi kiran sallah ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce mahalkin gaskiya ne sayyidina Umar shi ma ya zo ya ce a shi ma ya ga mahalkin nan ya ce ah, to kai ma ka gani mi da baka faɗa min ba to kun ga waɗannan ruwayoyi sun tabbata to saboda haka a ja ta haka nan abinda kawai wasu suke cewa ni a hikima faƙala bani ala hikima ta fi majil azani ala sanin sahabi ya ci gaba da bayani ya faɗa mana mi a hikimar kiran sallah ya zo ta halshen sahabi mai mahalki ba ta halshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annan nabi sallallahu alaihi wasallama sami'ahu fawqa sab'i samawati shi manzon Allah ya ji kiran sallan nan can a cikin sammai bakwai ko wa huwa min alwahyi to ai ya wahayi wahayi ko ai mai iraji yanzu manzo Allah da ya tayi sama ya karbo sallah da shi da yana nan yana nan bisa doron duniya a mai wahayi wahayi karhi can yi karhi can yi to sai ya ji kiran sallah can falan mata a karar amur bil azani to da yake kiran sallah ya yi jinkiri wato an farja salati daga fallansa sallah wa arada ilamuhum bil wakati kenan ya ji kiran sallah amma an farzanta sallah ba a yi kiran sallah ba to yanzu manzo Allah yana sanu ya sanar da su bil wakati ga lokacin sallah ra'as sahabil manama sai sahabi ga muhalki na kiran sallah fa qassahu sai ya kissanta mai ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya gani fa wafaqa ma kana sallallahu alaihi wasallam sami'ahu kuma ya yi daidai da abin da manzo Allah ya jiya can lokacin da ya tayi mai iraji an gane ko fa qala sai manzo Allah ya ce innaha la ru'ya haqq yace lalle lalle wannan abin da ka gani na gaskiya na domin shi manzo Allah ya tana da abin da ya jiya da ya mai iraji wa alima hina idin to a wannan lokacin a wannan yayin manzo Allah ya sanin anna muradallahi cewa abinda an manuha Allah bima arahu fis samai da abinda ya gwada mai can sama an ya kuna sunnatan fil ardi kenan ya zama sunna nan cikin kasa wanda aka kiran sallah can sama nan busa doron kasa shi ma ayi kiran sallah wa taqawwa bi zalika muwafaqati umar kuma wannan ya ƙara ƙarfafa mawalikin Abdullahi dan Zaid saboda ga mawalikin Sayyidina Umar li'anna sakinata domin natsuwa da kwanciyar hankali tan ɗabi'u ala lisanihi tana wato in ɗibaki ga harshen sayyidina Umar da dama yake faɗin magana wahayi ya sauko a kanta aya ƙara ta zo an samu wannan a cikin mawaƙi abu da waƙi ati da yawa ana ce musu ta Umar eh, daga cikinsu akwai hijabi ayar hijabi daga cikinsu akwai wato shine kulle mata su bahita ba a shiga gida namiji bai shiga gida mace ta hito da sutura eh, na umar ya bada ya fara bada maliki eh, shawara cewa hina ganin bai kamata mutane na shiga gidan manzon Allah ba ko matan manzon Allah suna da daraja bai kamata suna hitowa ana ganin su ba to sai Allah ya ce wa karna fi tukunna sai aka ba su umarni eh. to lokacin da ma aka aka aka yaki a Badar an kama fursunonin yaki aka kama su aka tai da su madina an zauna ana shawara ya za a yi da su sai na umar ya ce a karkashe su sai na abubakar suka ce a'a mu ɗora musu fansa wani duk da dukiya ya aika gida a ka dukiya a fanshe shi dama bai tulmalin musulunci yana buƙatar resources saboda wannan ya zama ɗaya daga cikin resources namu abin da muka samu sai mu ƙara mu ƙara ƙarfa ah, aljihun gwamnati to sai an karin jayi ra'ayin da na umar ya kawo sai aka amshi wannan fansa gare su eh, to sai aya ta sauka ma kala ne biyin an ta an yakuna lahul asara hatta gina fil eh, hatta eh su gina fil arzi sannan kuma a ƙarshe Allah baraka wa ta'ala ya ce laula kitabun min Allah sabaka eh lamassakum fima akhastum azabun alim kun ga ashe abinda Allah ga so wato wada Umar da Sayyidina Umar ya faɗi manya mayan makiyan musulunci na duk takobi ya shaji ya su to amma tun da an amsa bisa shawara shi kuma Allah ya ce manzo Allah wa hum fil amr to bai da laifi da shi da sahabban da sun kai wannan shawara ba su laifi amma dai ga abinda Allah ya hiso ba fi laifi ba amma ga abin da ana yanzu ra'ayin nan na sayi na lokaci ya yi ku? to jama'a kun ji dai maganan mahalkin wannan bawa Allah ko wannan sahabin al'ansari da kuma mahalkin sayid na umar to mun samu kiran sallah wannan riwaya za mu tsaya nan insha Allahu sai in Allah ya sake haɗa mu lokaci na gaba insha Allahu za mu za mu ɗora inda muka tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya muna muwafaƙa Allah ya datar da mu Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah shi ya yi mana Allah ya nuna mana abin da daidai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh